haka nake kallon yadda yake doka bayan ni ba haka na doke ke kin san yadda na doke da zuciyar ki za ta zauna kamar yadda ke wajen da kin dai samun wani to me yasa ke hukunto a kai rashin fahimta ya rashin yarda ne ko kina ganin kawai rabu da ke ne na zuciya na ta zauna wuri ɗaya ta daina kalle kallon wasu abubuwa marasa insha Allah a promise ta ki saki jikinki mana na ga kin wani kame jikinki sai ka ce wata mai jin sanyi Allah nan ina ne kace zan raka ka kasuwa ka je ka sai wani abu wallahi ban san ma yanda aka yi na biyo ka ba saboda kin yarda da ni ne kuma kin tabbatar da cewa a zuciyarki ba zan taɓa cutar da ke haka ne amma dan Allah ina ne na nan ɗakin abokina ne rufa'i akwai kuɗi da na bashi ajiya na kira shi a waya akan ya bani zan je in sayayya sai ya nuna mun cewa in zo in jira shi a nan zai kawo min kuɗin ya kawo min ai za mu wuce kawai gaskiya ya kamata ya so da wuri wai ke ba ki yadda da ni bane ne koya ki daina jin tsoro na kwantar da hankalinki ki ɗauka tamkar nan gidanku ne dekat Ijlimak. ya na ganki gaba daya a birkice anya lafiya kuwa yarinya ta shigo a birkice kuma ta shigo ta kofar baya sai ka ci wata munafuka lahidi sa lafiya Rashi. ki hakuri. amma wallahi ba na yi miki haka cutar da ke bane na yi haka ne kawai dan tabbatar miki da cewa da ni da ke duka mun zama ɗaya wani irin zama ɗaya ba na sa abin da kake yi min wali idan zan zauna da kai bai kamata kana taɓa jikina ba kai mun abubuwa da dama ina kallon ka amma ina tsoron kar mu ce gona da iri ok ba ke da cewa ni da ke mun zama ɗayan ba ke ni fa mijinki ne ko ba jima ko ba daɗe to menene don wani abu ya shiga tsakanin riki? to ka bari yayi auren tukun auren da ba zai wuce nan da wata ɗaya ba ko jiya ma fa sai da ne magana da baki daina kan za su je gidanku a fara magana kuma ana yin magana babu abin da za a jira sai dai kawai a fito a yi aure ni ban ce ban yadda da kai ba sai dai wallahi tsoro nake yi kinga ki cire tsoro a zuciyarki ki ɗauka cewa ni da ke tamkar miji da mata ne kuma don mun yi wani abu ai ba wani abu bane ko kina ganin idan muka yi wani abu ne da ke wasu za su ji ne ai asirin mu a rufe daga ni sai ke fa ta haka ko me zai faru tsakanin da ke ai daga ni sai ke babu wanda zai sani ko mutane ne suke kallon ma'ana ya kamata ki fara tweeting dina matsayin mijinki tunda na yi miki alkawari nan da lokaci kaɗan in ji ko ok fa ma sai ki riga je ki zauna bari in kawo miki abu mai sanyi ki sha Halima, lafiya kuma wajen tasirin da kina tubawa nan.

ma ina hankalinki ina tunaninki ya je kowa na miki kallon mai hankali sai ki tashi je ki jajibo mana wannan abun yanzu ki rufa mun asiri anti ki bari ya yi ji wallahi ba yawo nake yi ba wannan ya yi mun wannan abun hakan ya faru wata rana ne amma tun daga ranar wallahi yayi yayi naki wayo Allah na yau ni nake da cikin waje ni kilima ina son sa kaina ina son ɓoye a duniyan nan in san me za tashi za ki gaskiya mu koma asibiti a ji a cire wannan cikin saboda ban ga wajen zaman shi a cikin gidan nan ba a'a anti mun yi da shi za mu yi aure bari in je in same shi ina ganin idan mun yi aure asiri na zai fi rufuwa gani nake idan na zubar da cikin nan zan mutu ko kuma wasu za su ganni asirin mu zai tonu insha Allah ci za mu yi aure asiri na zai rufu ki jira mu je in dawo yanzu na anti kai maza maza wallahi su da imani wayo duniya ina zaki da mu haka amma duk rashin imani irin na walid wallahi ya fi na saboda yanzu da an san cewa wannan cikin da ke jikina ba namijina ba ne na nabil ne ina zan sa kaina ban san yadda zan yi ba amma gaskiya na tausaya ma ikilima na tausaya mata mazan ma yanzu gashi nan gaba ɗayan su riga sun zama watsatsu basu da mutunci na garin ma idan suka haɗu da watsatsun su ma haɗewa suke su zama iri ɗaya wallahi jinta kawai nake yi ko sauraron ta ma zai yi tunda ya riga ya samu abin da yake so ko kallon ta ma da wuya ya ƙara yi balantana har ya kai ga maganan aure tab ijan yaro yaro ne Allah dai kawai ya shirye ga baki ɗaya yanzu yake so ne dake me yake so ne dake na ɗauka dawowa kika yin ci gaba da shafi. amma kuma sai ki zama da wani da zance maras daɗi haka. haba wani marasa daɗi kuma abin da ya faru da ni fa kai ne kuma ka kamanta ka alƙawarin aure yanzu da ya kamata ka fito a yi auren ne iya su sai mu haifi ɗan a cikin gidanmu. me aure ni ma gaskiya ke yarinya ce baki san komai ba baki san cewa addini ya haramta mutum ya aure da ciki ba ai haramun ne ashe dama ka san haramu kana gudun ka shine ka jefe ni a cikin ta haba wani ka ji tsoron Allah ka taimaki rayuwa ne Kaka bar duniya su san halin da nake ciki. Kima. Na'am. Ki je ki zubar da cikin nan tun kafin ya ba don ba zai iya auren ki da shi. In fact bari ki ji wata magana. Aure baya na ne yanzu. Karatu nake so ku koma. Mahaifiyata ta riga ta nema min admission a yuki. Kwanan nan zan koma karatu. Da haka ki yi hakuri kawai ki tafi dan Allah. Kar ki tara mutane. Ana ganin mutunci. Kin ji ko? Na yarda da kai. na amince maka na baka dukkanin soyayyata amma ka zo ka aikata wannan mummunan aiki a kaina kuma ka guje ni Allah ya isa Allah ya isa ni da kai za mu tsaya a gaba Allah a ranar da mutane suke roron ayyukansu ko da guda ɗaya ne na lada ka cuce ni ka ɗau alhaƙi na don wannan alhaƙi kaɗai ya isa nisan taka daga rahmar Allah dakatar Allah bari gaya miki magana guda ɗaya daga yau kar ki sake ni ban san ki ba ki san da ba idan kuma kin sauya ra'ayinki a kaina za ki iya dawo mu ci gaba da haka amma in kika sake ni mana sai na shuka miki ci wallahi get out wallahi ga ta nan gaskiya babu sauƙi a tattare da ita saboda ba ta iya magana ba ta iya cewa komai tana cikin wani irin hali don allah duk abin da kake yi don allah don annabi ka bari ka zo don allah haka kawai ta ce min kirjin tana ciwo to kafin fafukawa asibiti shikenan ta shiga cikin wani hali ta fita daga kamannin ta gaba ɗaya quê? Uma... likita dole ya kore ta gida saboda hawan jininta ya tashi ya ce ka a sake barinta ta To shi kenan sai yanzu Any problem? Uh, it's about the patient of the outcome of patient in a higher response. Okay, no problem. Allah ya you. Da Allah da annabi da ka taimaka min ka rufa min asiri kada ka sanarwa da mahaifiyar yarinya na halin da ake ciki. saboda yanzu idan ka sanar mata da cewa ciki aka zo aka da yarinya na ta shiga wannan halin ba karamin tashin hankali za ta shiga ba don Allah don annabi da karfa mana asiri kar ka gaya mata abin da muka zo yi don Allah da gaskiya ni kaina ina cike da regretin abin da na yi saboda ni ban taɓa sanin tana da ciwon zuciya ba har sai lokacin da tashi na fara mata wani aiki in fact zuciyarta tana tattare da takaici akan abubuwan suka faru da ita ba wai zubar da cikin bane kadai ya kama ta wannan lalura abubuwa ne suka taru suka mata yawa kusan abu biyu ga aikin zubar da ciki sannan kuma ga abubuwan da suka faru da ita wannan shi ne kawo sanadiyyar jinin fiye sauka sosai in fact yanzu haka ma tana fama da stroke matsananci to sai sa yanzu mun dai kashi kokari mu ga cewa ah, mun bata magunguna da kuma rest bed da za ta yi so da mu samu kanta kuma za mu iyakacin mu insha Allah Allah ya ji mana insha Allah yayin ta yana nan zai zo in Allah ya yarda amma insha Allah mu da zamu yaki ba kai daga abin da zamu yi insha Allah ni dai na miki alƙawari ba wanda zai ji wannan al'amari kuma san ya fi kokari abin da zai yi kuma insha Allah ya san Allah ya insha Allah gobe sai gaskiya ban taɓa yin so irin wannan ba da gaske nake son yarinyar nan tausayinta ga baki ɗaya ya hana ni sakewa a yanzu dai gaskiya babu wanda nake son gani a duniya a yanzu kamar ta garin nan zuwa ikilima zan zo na baki hakuri kuma na aure ki in Allah ya yarda za mu tuba tare mu rayu tare kuma mu mutu tare أستغفر الله kamata a ce har yanzu tunanin yarinyar nan kake to ka san kana ta da ta zo ta gaya ma tana cike kai mata irin wannan cin mutuncin shi sa nake gaya maka ka fita harkar kananan yaran nan su da an ji an yarka kawai shi kenan sai dai kawai zo su baka wani banzan labari amma idan idan da manyan mata ne irin wanda nake nema ya sun fi daɗin sha'ani ba wacce za ta zo ta gaya ma wani ta ce ma gashi gashi ba wai maganan karamar yarinya ko wani abu ba ne ban taɓa tsammanin cewa ina son ikilima a zuciyata da gaske ba sai yanzu kuma ina nadaman abin da na aikata ina da na sani akan wulakancin da na yi mata saboda ba laifinta ba ne da haka ni yanzu na riga na yanke shawara duk inda ikirima take zan je neme ta kuma zan bata hakuri akan abin da na mata amma ka manta cewa gidansu ɗaya da samira so kake ka je ka dawula musu lissafi wani asibiti ne eh, idan ka je kalsun tarot wani asibiti gadin city haka da gefe eh na san asibitin to na gode a gaida gida Doctor, doctor gaya me. Na Ina jikanta na sata Na Allah na Allah. Na Allah ka kidi. Na Allah Ke mana da kidi. Da Allah da Allah ka kidi. Da Allah Na Allah ki Da Allah. Wai. إنهي كلمة أنا عندك يا الله يا بكر اسمع كلمة تارسو إنا لله وإنا إليه راجعون wallahi ni ne sanadi duka abin da ya faru ina aikata na cuci 'yar mutane wallahi kana nufin ka ce kai kawai ikilima ciki ni ne kana nufin ka ce duk abin da ya faru kai ne sanadi dama kana da alaƙa da ita bayan ni Nabil ka cuce ka cuci rayuwata kaga naji naji dan Allah dan annabi dan Allah dan annabi ka tafi dan Allah ka tafi kafin al'umma su zo su ganka dan Allah dan annabi ka tafi Emil ka tafi ka tona mana asiri ka bar mu da halin da muke ciki Emil Allah tsino mai hali irin naka Allah tsino mai wani shiga uku <laughs> Amma wallahi ka yi horar dubara. Allah. Wallahi an sai da raba su da su. ho Wallahi sai da raba su da su. Ke kin ga irin dauki ba. <coughs> Kin ga irin dauki ba. a baran kama ruwa. Ina so. Inda kin ga irin dauki ba da tunda subhanallah <coughs> <coughs> ma tana ringin <coughs> eh? Allah ya taimaka na raba su da su ba ai ya ne kai inna lillahi wa inna menene ya faru kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji. inna lillahi wa inna ilaihi raji. Allah ya mata rasuwa ta rasu lokaci yayi inna lillahi wa inna ilaihi raji. inna lillahi wa inna ilaihi raji. sa'i yayi ina gafarta mata lafiya lafiya madalla yau eh mutane ne kin amin amin madalla yawa sannun ku ne sannun ku madalla baba makabta lafiya na uwa gajiya lafiya na uwa gajiya Fatiha da

alaba shi duk wanda ya zo sai ya tura shi can gida ya gaishe ka yi mata aziya kafin ka je ka tabbatar ka yi mata waya domin a je yin jikin eh yanzu ma ai na yi waya ban daɗe da mata waya ba an ce ma ta samu tana dan kwanta tana bacci an ka san buguwa ce ta shakuwa da sakai da ita wannan shi yasa kaga har ta dan samu wannan shock din to yayi kyau ni zan koma cikin wurin jama'a to baba to samira da allah ki rage wannan kuka ba na san ki wannan kukan da kike yi wallahi na san kun yi sabo da isi ya kilima amma da duk da wannan sabo da kuka da kilima bai kamata a ce kin sa kanki cikin wannan tension din ba ke ma cizon zuciya ya zo ya kama ki ya zo yi bi babu da allah ki rage wannan tension ciwon zuciya ni yana min mamaki da za a ce har ciwon zuciya ne ya kashe wannan yarinya me ta rasa uwa uba duk suna rayu gatanta yana nan yarinya da kullum zaki ganta cikin fara cikin walwala in taɓa ganin bacin ran yarinyar nan ba a ce min ciwon zuciya da gaskiya da walakin gaskiya na dauta. da za a ce ciwon zuciya ne kashe ta amma zan yi gaskiya ina da wuta ko dai akwai abin da yake damunta ne ni ta ɓoye mu ko duk ta taɓa gaya miki wani abu ne ba taɓa faɗa min komai ba ba mu taɓa magana da ikilima akwai wani abin da ke damunta a cikin rai taɓa min bayani ba sai dai kuma har yanzu ni ma mamaki abin yake bani Allah ji kai ne Allah Allah ya miki rahama kan wata kuma gaskiya ba zan goyi miki ba da sanin ina dautin kan maganar ciwon zuciyar nan amma kun samu daktar da ya bincike akan wannan maganar haba wani irin bincike tunda mutum ya riga ya mutu har kamata ya haƙura da shi ko ke dai kukan ki ne dai ba na so kawai kar ki damu kanki akan wannan abin ki zo ki mara rasa ki please kar ki damu kanki da Allah na'am wannan shine hukunci wanda ubangiji madaukakin sarki ya ambata a cikin alkur'ani mai girma duk matsayin ta kasance tana da ciki shine iddanta shine lokacin da ta haifa shi yasa ma ubangiji wanda sarki yake ƙara jawo hankali mazaje cewa lokacin da za ka yi saki mace ya ce fa'asu maza iddata kyautata musu kakku cutar da su a lokacin da za su kasance suna cikin idda a takaice kenan alhamdulillahi maudu'inmu na gaba maudu'i ne mai girma kuma babba kuma wanda ya kasance yana da mahimmanci yan mata da samari sun aiko mana da cimboyi daban-daban akan wannan maudu'in sai ga dole ne ya kamata mu yi magana a kansa maudu'i ne wanda ya kunshi zina menene zina abu na farko da za mu fara sani zina shine abin da ya kasance an kama namiji da mace alhalin ba ma'aurata ba ne kuma kanu wanda zai kasance turmi da tabarya abin da muke nufi turmi da tabarya a ce an kama su a gado ɗaya tsirara kuma suna masha a wannan lokaci kuma ya kasance tare da shekaru to kafin mu shiga maudu'in ka'in da na'in za mu ɗan waiwaya baya mu ga menene Allah subhanahu wata'ala yi magana a kansa menene Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma yi magana a kansa saboda muna sakin shari'a ne sai mu kama ra'ayoyin ni namu abin da yake sababa zina aka ce akwai sha'awa menene sha'awa take kawo shi ne zina lokacin da aka keɓe tsakanin mace da namiji babu muharrami a ciki to a ƙarshe abin da yake faruwa ke to alhamdulillah in har an kama namiji da mace sun yi zina kuma shaidu sun tabbatar sun yi zina aka ce musulunci ya ce to hukunci a wannan lokaci guda biyu ne na farko za a lura shin mazinatan nan suna da aure ko ba su da shi hukunci na biyu kuma shine suna da aure idan ba su da aure ga yadda hukuncin zai kasance a cikin alkur'ani mai girma bismillahir rahmanir rahim ubangiji ya ce a cikin suwatu no aya ta biyu ya ce azzaniyatu wazzani fajilu kullu wahidun minhuma mi'ata jannah wato mazinaciya da mazinaci idan aka kama su kuma ba su da aure sun yi zina kuma shaidu sun tabbatar da cewa eh, lallai sun yi zina na to kowanne daga cikinsu za a mai bulala ɗari ɗari na ga yadda kuma shi ubangiji madaukin sarki kuma sai ya ja kunnen shi ne hukuncin wanda zai yanke hukuncin saboda kar a biyu ta bayan fage a ɗan shi wani cin hanci shi yasa sai ubangiji wadda sarki sai ya ce mene wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi don karɓi wani abu kamar cin hanci daga cikin mene addinin ubangiji in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in har kun kasance kun yi imani da Allah da kuma mene ranar tashin alkiyama in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in har kun kasance kun yi imani da Allah Daga na ta ɗaya ne ta ƙarshe su wanda suke zina ɗin nan in za a yi musu hukuncin a lokacin da za a yi musu wa'annan bulalan ba wai za a sa cikin ɗaki ba ne a musu bulalan a'a za a fito da su fili bayan fito da su fili kuma a tara jama'a a cikin bainan jama'a shi yasa wani jami'in sarki sai ya ce me menene wal yashhad azabahuma ba'ifatun min al-mu'minin aka ce a tara mu'minai mutane jama'a ko inda za su shaida a lokacin da za a musu duba da dari dari wannan shi ne hukuncin wanda ya yi zina ba shi da abu da muka ɗauko hukunci na biyu kuma shi ne sai mu duba mu ga a mutum ne ya yi zina yana da aure ko kuma a'a ya yi zina ba shi ya taɓa yin aure amma yanzu kuma babu auren wani hukunci ne zai biyo ba? na'am hadisi ya zo daga umar bin khattab radiyallahu anhu wata rana suna zaune tare da manzon Allah da ya musu kuma suka tare da shi a majalisin sa tattauna wa game da abin da ya shafi addinin musulunci sai wani mutum ya zo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fuskance shi fuska da fuska ya ce ya manzon Allah na yi zai manzon Allah da ya su kuma suka tare da shi ya kowace fuskarsa mutum nan ya sake komawa daidai inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kore fuskarsa ya ce ya manzon Allah na ce maka na yi zina manzon Allah ya sake kawar da fuskarsa mutumin nan bai gaji ba ya tashi ya sake komawa ya fuskanci manzon Allah ya da mace Allah sabata gare shi ya ce na yi zina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli sa ya ce to kun ga mutumin ne ya fara su uku da karan kansa cewa ya kasance mazinaci da shi na da aure da shi ya kama da wajen sabbin shi ya ba sabbin umarni da a tafi da shi wajen gari kuma a tara jama'a sa'annan a haɗa rami a binne shi iyakansa kawai za a bari daga nan sai a jefe shi wannan hukunci ne tsaye da ce duk mutumin da ya taɓa yin aure ko kuma yana da aure kuma an kama shi ya yi zina to masha Allah wannan hukunci shi ne zai biyo baya na'am a bisa lura da kuma yanayin lokaci a nan lokaci ya kusa zan yi a takaice wato zina laifi ne mai girma ubangiji madaukin sarki ya ambaci laifin zina a gurare daban-daban a cikin alkur'ani mai girma na'am idan muka duba cikin alkur'ani mai girma Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci laifukan zina a gurare daban-daban misali mu ɗauka cikin suratul furqan Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana cewa wallazina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون Abin da ubangiji yake faɗa shine wa'anda ba sa haɗa Allah da wani ba sa shirka kenan kyafon idan muka duba za mu ga ubangiji madaukin sarki yana nuna mana cewa wa'anda ba sa haɗa Allah da wani wato ba sa shirka kenan kuma ba sa kashe rai haka nan da gangan ba tare da wannan ran ya yi aikata wani laifi ba kuma ba sa zina ubangiji ce to mutanen kirki ba sa aikata wa'annan abubuwa duk wanda ya aikata wannan mai ƙarshen ayan take faɗa mana shi ne aka ce wa man ya yaf'al zalika yalqa athama duk wanda yake aikata irin ukun wa'annan abubuwan da muka ambato haƙiƙa duk wanda ya aikata irin ukun wa'annan abubuwan to haƙiƙa ya aikata zunubi girma kuma Allah subhanahu ta'ala sai yake ƙara da mana cewa a ranar tashin alƙiyama za a jefa shi a cikin nono wuta jahannama kuma zai kasance madawwami kuma wulaƙantacce a cikin wannan wuta wa iya zubiya ɗan uwa musulmi wa yake so a jefa shi a cikin wutar jahannama kuma a wulaƙance kuma ya dawwama a cikin ta wa iya zubiya ɗan uwa musulmi in kana yi ko kuma in kina yi kan ki je ki da ubangiji madaukakin sarki a madakata yana nan yana jiran mu a madakata kan ka je ka da shi a madakata to ya kamata ka yi kanka kiyamar laili ke mu kanka eh, karatun ta natsu ka tuba ka nemi tsira daga ubangiji madaukakin sarki a taƙaice ana nuna mun lokaci yayi muna mika godiyar mu da wanda ya ɗauki nauyin wannan shirin wato shine Muhammad Abu Sarki da kuma mataimakansa wanda suka taimaka wannan shirin ya kammala wato muna da Anas Sharif da kuma Jini Sharif sai kuma alhamdulillah muna gobe muku domin gobe Allah ya saka da alheri. a da wannan muhimmanci sai kuma sati na gaba in Allah ya kai. Mara lafiya? Kai lafiya? Dakata, dakata. Dakata yaro. Ya shigo da kai haka gidana da takobi a hannun tsirara. Lafiya? Sai aka yi maka shigo. Bisa ga dukkan alamu hankalinka baya jikinka. Kai baka sanni ba. Amma matarka ta sani. Matata kuma Me kake nufi da wannan kalamai naka da suke fita daga bakin kaka? Kai ma kuma yanzu zaka sani. Dan zan sanar da kai abin da baka taɓa sani ba. Kamar me kenan? Rike wannan. Saboda me zan rike wannan? Idan ka rike zan yi maka cikakken bayani. ina so kai min hukunci da takobin da ke hannunka ka sare min na ka cire min kai a nan gurin yaro kana da hankali kuwa akan me me kai da zan maka wannan danyen hukunci ni ba alkali ba ni ba hauni ba na yi maka laifi kuma kai ne wanda ya dace kai min hukunci akan laifin da na aikata maka <sighs> yaro bisa ga dukkan alamu kana taɓa hankali a kanka da hankali na a jikina kuma yanzu tabbatar maka da cewa ni ne hankali ni saurayin ƙanwarka ne ikilima wacce ta rasu kuma ikilima ta rasu ne sanadiyar zubar da cikin shi wanda ni ne sanadi ni ne mata wannan ciki na yi tarayya da kirima a lokacin da na raba hankalinta da jikinta ba don tana so ba na kuma wulakanta ta a lokacin da take neman taimako daga gare ni. Alhaji, wa kai da waye haka kake ta hayaniya? Kar ka Don Allah don annabi kar ka mun haka. Na san ba za ki so haka ba. Amma hakan ya zama dole. Ta kaɗai ce hanyar da za mu samu rahama ni da ke a wurin Ubangiji. Matarka Samira, budurwata ce a cikin gidanka. Na kasance da ita tsawon shekaru da dama muna aikata baɗala. Na yi mu'amala da ita tamkar matata ila adadin a hotel daban-daban sannan yarka zinar da kake ikirarin yarka ce ba yarka ba ce yata ce sannan cikin da ke cikin matarka ba cikinka ba ne shi ma cikina ne don haka hisabi ya rage gare ka don allah ka taimaka ka yanke mun hukunci akan laifin da na aikata Samira, abinda wannan bawan Allah yake faɗa haka ne? Talk to me! Haka ne? Ba da zaɓi. A cikin lokacinka, kashi ɗari ko kashi hamsin baka bani ba. Ya kake so ne da rayuwata? Kawo ka aito da kashe ɗan ya ci kalabata Dole ya fi da zuciyata. baka so na ka tafi can ka kama harkokin rayuwanka ka tafi ka bani alhaji ka taimake ni ka yanke min hukunci dan Allah dan annabi wajen kina zare ido da gadi da gadi wanda zan ma hukuncinka na wajen Allah subhanahu wa ta'ala kai dai ka je kai ta istighfari wannan ta asa da ka tafka ka sani ko a masalanci da kai da ita hukuncin jifa ne hau kanku har sai kun mutu don haka ku je ku ta istighfari Allah ya fi muku wannan kuskure da kuka tafka shawara nake ba ku da kai da ita ku koma ga Allah ku ta istighfari wannan yarinya kuma da ni da ku gaba ɗaya rufa mata asiri wannan maganar ku bata iya mu domin ba ka da yaƙinin taka ce ko tawa don haka na lamunta a matsayin tawa kuma da yanzu ina so ku rufe maganarta. ta don kan ku jefa rayuwarta cikin kunci zan nema mata uwa ta gari wacce ba ta zauna da ita amma wannan cikin ka sani ba zan lamunce shi ba ke ma ba zan lamunce wannan cikin ba ku je can ku san yadda za ku yi da shi kafin fito ba sun son ƙara ganin ki a nan. Na Allah da Allah da duka yake mu, na san amanar Samira, mu ya yafiya gaba ɗaya ni da ke a wajen Ubangiji. Abu ɗaya nake so da ke, kar in fito in ganke a ƙofar gidana. Alhaji, ba za ka sare min kaina ba, don girman Allah ka taimaka min Alhaji. Shi ne na kawo kai da ku. domin a yi mai shari'a da hukunci kamar yadda addini ya da. Nabil, ka goya ka yi zana a lokacin da kowa ba ya ganin ka, amma sai ka tuna Allah yana ganin ka, kuma ka ji tsoronsa. Sannan ka tuna Allah zai ma azaba a ranar da baya karɓar tuba. Balle neman gafara a gare sa. a wannan rana haka ne haka ne sai ka yanke hukuncin ka kawo kanka a yi maka hukunci irin yadda Allah ya ce a yi haka ne haka ne kai haka ne domin neman tsira da kubuta daga azaban Allah da kuma tsarkake kanka tare da neman yardan Allah haka ne? na bari kai da kuka ya zana ka san ta eh na san ta sunan da samira to a ina take kotu na umartar da a taho mata da samira a zama na gaba domin tabbatar da abin da nabil ya faɗa a kanta Eh, mun daɗe mana aikata sanani wannan cikin da ke jiki na shi ne wannan ba shi na farko Labir, wannan maganar da Samira ta faɗa haka ne? Babu ƙarya a cikin abin da ta faɗa. Na wani. Allahu Akbar! Ya kama mu tabbatar da laifin zina tsakanin lamin da samira wanda nabil ya kawo gaban wannan kotu na musulunci mai albarka domin zartar masa da hukunci irin ta addinin islam Malam Limir, ka taɓa yin aure? ko kana da mata a halin yanzu a'a ban taɓa yin aure ba Malama Samira, kin taɓa aure? Eh, na taɓa yin aure. Ina mijin naki ya samu halartar cikin kotu ko kuwa yana gida? A'a, bai so ba ya saki yana nufin yanzu babu aure a tsakanin ku da shi kenan ba ma tare da shi sai hukunci jamil wanda bai taɓa aure ba hukuncin bulala ne a kansa kamar yadda shari'an musulunci ya tare da faɗin allah da manzansa kamar inda Allah ya faɗa a cikin alƙur'aninsa mai girma azzaniyatu wa zani ila a kaya mazanaci namiji ko mazanaciya mace ga wanda ba su bayan aure ba hukuncin bulala ɗari ɗari ne akan kowannensu ita ko samira haddin jifa ne a kanta za a jefa samira da duwatsu har sai an ga ta mutu ya inganta daga umar ibn khattab yardan allah ya tabbata a gare sa ya ce wata ranar manzo sallallahu alaihi wasallam yana zaune inda wani mutum ya zo a guji ya ce ya rasu lallahi na yi zana manzan allah ya kawo da kansa bai saurare shi ba ya sake biyo fuskar manzan allah ya ce ya rasu lallahi na yi zana manzan allah ya sake kawo da fuskansa bai kalle shi ba har ya zuwa na uku ya sake biyo manzan Allah ya ce ya rasu lillahi na ce na yi zina manzan Allah ya tambaye shi kana da aure ya ce ya taɓa yin aure manzan Allah ya ba sahabansa umarni da a fita da shi bayan gari a tafi a jefe shi wannan hukunci shi ne ya tabbata a kan sanyar kamar inda kika yi da bakin ki a cikin kotu to amma kafin nan samira tana ɗauke da ciki za a yi mata haddi har zuwa lokacin da allah ya sauke ta kuma idan allah ya sauke ta lafiya za a jinkirta mata har zuwa tsawon lokacin da mace ta kan shayar da yaro bayan ta yi shi hukunci ya waje ba lauyoyi ne da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama da wannan da wannan suna bisa wannan hukuncin da wannan kotun ta yanke miki kuke so mu sanar da ke cewa za ki iya ɗaukaka ƙara bisa cewa wannan hukuncin da kotu ta yanke miki ke ba ki yarda da shi ba mu kuma za mu tsaya miki don ganin cewa mun kwato miki haƙƙinki. Wannan hukuncin da aka yanke, Allah ne yanke mun hukuncin ba wannan kotu ba. Sannan kuma na amince da shi. Bilisa, ba na jan in hukuncin Domin yin haka zai fi laifin da na aikata haɗari. Kundin tsarin mulki ya ki dama, ki ɗaukaka ƙara, kuma wallahi mu za mu tsaya miki, mu ga mun ƙwato miki haƙƙinki kuma ki rayu kamar yadda kowane ɗan adam yake rayuwa a doron ƙasa. Kundin tsarin mulki ya kundin tsarin Allah ya, to idan dai bai fi ba, ina yadda da wannan hukuncin da aka yi ke yi. kun ba ba haka sai ka je ka nemi mataki na a wajen Allah